This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro mai barin gado Jack Sullivan ya yi kira ga gwamnatin Trump mai shigowa da ta ci gaba da dabarun shugaba Joe Biden na karfafa dangantaka da abokantaka da kawayen Indo-Pacific domin kalubalantar abokan hamayya ciki har da China da Koriya ta Arewa. batun da za mu yi shine cewa matsayin amurka a yankin na da matukar karfi a yanzu in ji sullivan a yayin da yake amsa tambayar muryar amurka a wani taron tattaunawa da 'yan jarida a jiya juma'a ya ci gaba da cewa ya kamata a samu ci gaba fiye da gagarumin sauyi dangane da dabarun na indo-pacific amma ba mu san abin da gwamnati mai shigowa za ta yi ba sullivan wanda ke bayyana ɗaya daga cikin manyan tsare-tsaren gwamnatin biden na yankin indo-pacific ya ce tsarin shugaban yana aiki matuƙa kuma ya yi gargadin cewa kaucewa daga hakan babbar kasada ce duk da haka sullivan ya yarda cewa gwamnatin ta kasa samun ci gaba na a zo a gani kan kawar da makaman nukiliyar koriya yayin da barazanar pyongyang ta ci gaba da tsananta fiye da kowane lokaci sullivan ya nuna wasu muhimman batutuwa wato haɗin gwiwa tsakanin koriya ta arewa da rasha da kuma babban ƙawancin abokan hamayya wato rasha china koriya ta arewa da iran ya sake nanata gargaɗin da gwamnatin kasar ta yi game da rage tallafin da amurka ke baiwa kiev wani abu da zababben shugaban kasar donald trump ya bayyana cewa zai yi wata guguwar hunturu mai karfin gaske da ta zubar da dusar kankara ta kuma mamaye tituna da kankara a mafi akasarin yankunan texas da oklahoma na nan amurka ta mika inda ta mamaye gabas zuwa kudu mai nisa da sauran wurare. gwamnan jihar arkansas sarah sanders ta tura jami'an tsaron kasa don taimakawa masu ababen hawa da suka makale an rufe makarantu ga miliyoyin yara a fadin jihohin kudancin kasar ta amurka daga texas zuwa georgia da kuma gawashi har ya zuwa south carolina a halin da ake ciki kuma fasinjoji hudu sun sami raunuka bayan da jirgin saman delta airlines da ke kan hanyar sa ta zuwa minneapolis ya kasa tashi a filin jirgin saman atlanta kamfanin jiragen na delta ya ce babu tabbas ko yanayin yana da alaka da dakatar da jirgin bayan tashinsa labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an kashe gobara a birnin los angeles na amurka sun yi fama da harsunan wuta a rana ta hudu a jere a jiya juma'a inda suke kokarin shawo kan gobarar daji da ta lalata dubban gidaje tare da kashe akalla mutane goma jami'ai sun yi gargadin cewa adadin waɗanda suka mutu wanda aka sabunta shi a yammacin ranar alhamis na iya karuwa idan aka sami shawo kan gobarar mai ɗimbin harsuna daban-daban inda ma'aikata za su iya karaɗe wurin da ta mamaye an ci gaba da aikin kashe gobarar a cikin dare har zuwa safiyar jiya juma'a inda jirage masu saukar ungulu masu zuba ruwa suka yi amfani da damar da aka samu ta wucin gadi a yanayin iska shugaban amurka joe biden ya kira manyan jami'ai a jiya juma'a domin tattaunawa kan matakin da gwamnatin tarayya za ta ɗauka kan gobarar dajin. Adadin waɗanda suka mutu a yakin da Isra'ila take yi da mayakan Hamas a Gaza ya zarta adadin da ake bayyanawa a hukumance. A cewar wata ƙididdigar masu bincike a makarantar kula da tsaftar muhalli da magunguna ta London, wanda aka wallafa a ranar Alhamis a mujallar lafiya ta Lancet. binciken ya yi kiyasin cewa tsakanin watan oktoban shekara ta 2023 zuwa yunin shekara ta 2024 an sami mutuwar falasdinawa sama da 64 sakamakon tashin hankali a gaza wanda ke nuni da cewa ma'aikatar lafiya ta hamas da ke yankin ta rage a rahoton adadin da ta bayar na waɗanda suka mutu da kusan kashi 41 cikin 100 adadin hukuma na wancan lokacin shine mutane 37,877 ne suka mutu kusan kashi hamsin da tara cikin ɗari na waɗanda suka mutu mata ne ko yara ko kuma tsofaffi a cewar rahoton wanda ya yi daidai da wasu alkaluma na daban binciken bai bayyana adadin mayakan hamas da suka mutu ba wata ƙididdiga ta daban ta majalisar ɗinkin duniya ta sama da mutane dubu takwas da aka tabbatar sun mutu tsakanin watan nuwamban shekara ta 2023 zuwa afrilun shekara ta 2024 ta bayyana cewa kashi 44 cikin ɗari na waɗanda abin da ya shafa Kananan yara ne yayin da kuma kashi 26 a cikin ɗari ne mata. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da sanyin da tun shekara guda ban ganka ba. Ban sa ka Gaskiya lafiya kallo malama ban saka ne kuma tun bara fa marabin da gaskiya tun bara. kai Allah sarki na ce mm. ba busa ba daga hannu na sanyi na out of sight in ji bature wai wai out of mind eh gaskiya gaskiya ne to kin san ai yanayin aiki daban-daban ke kina kina <laughs> yanayin da yadda abu yake canji canji ne to ai shekarar lafiya A lafiya kalau alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabuwar shekara malama Grace barkan mu da shigo sabo shekara. Mako da ya hmm. shige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga da muna shekara ta 2025 na sanyin na kamar ji a kai gaskiya ne 2024 aka shige ta. Haka ne gaskiya malama Grace mun mun mun ƙara tsufa mun rage kwanaki. haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru a gaskiya gaskiya kan nisan kwana to allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga cikin ikonsa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka to amin sun amin mana madras to na sanyi na cin alkawali da cikawa ba. To, zabili <laughs> haka ba dogon ba dogon bayani. <laughs> Eh gaskiya za mu ba wa masu sauraron mu dama saboda su masu su dama. Aka to to ga gaishe gaishen sabon shekara daga ma'abota wanga shiri. Kamar yadda muka yi alkawari ba. <laughs> haka Assalamu alaikum gidan rediyo BOE muryar Amurka. To da farko suna na Lawal bin Hambali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi. Bayan haka ina gaida Ibrahim SD Kusfadare Ibrahim Salisu dan Kaduna, Aliku Auta kafin ta Ado Salati Goma ga Annabi Rediyo Mahamudu Salisu Kauran Nabuda. Isa Lawal Girgir Magajin Garin Girgir, Bilwanu Mai Akwai Budinga, adam yusuf basa jamilu musa sabon layi shehu adamu rijau adam yusuf basa jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau aisha lawal bin hambal MT dan sulba Sulkoto, maimuna aliku auta kafinta rabla kwamara isa muhammad agwarmaki antidires boe hausa baba yakubu makeri boe e hausa murtala faruku sanyi na jihar sokoto boe hausa ya bashi boe hausa yakubu rugun mayari usman kama mai roro tuntuwa usman dan fulani mararraba yaburi abubakar mai doya adari alhadin kare direba brc fm adari yahaya a azare musa na tale muhangi baku umara kandilo bukar nazifi ibrahim rugal maran shagari lokal godiya na kai muryar jama'ar muryar amurka boe allah ya bar zumunci gaba dai gaba dai naku mai sauraren ku lawal bin hanbal mk dan sulba jihar sokoto a tarayyar najeriya na gobe assalamu alaikum mai magana usain dangote ta karasuwa ta har yobe da yake mun shiga sabon shekara ta 2025 lafiya Allah an gaji ka haɗa mu da alherin da ke cikinta shirin da ke cikinta kuma Allah an gaji ya kare mu zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa dubin gaisuwa ta zuwa ga ado salati goma ga annabar jam da ya hayi abokar karfin manumfashi da usman kasan kirangin na arewa da adam a adam gashiwa da alhaji umar eba gashiwa da bubo mai gora gashiwa da garba sabiola gashiwa da muhammad salisu kauran na modan da fatan zan a gudanar da abubuwan da yake cikin wannan shekara da da ashirin biyar lamun lafiya allah an gwaji ka nuna mana ita karshen ta lamun lafiya na gode ne na usain dango kara karasu allah ku tashi lafiya sunana haruna muhammad katsina filin a bari ya huse ina taya ku da kai mai saurare na da ke mai jini a daidai wannan lokaci da ku masu sauraron wannan shiri na abar ya huce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana ina mana fatan alheri a duk inda muke hakika shekara ta 2024 ta wuce kowa mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda mu ji daɗin su ba saboda haka ina fatan Allah ubangiji ya sa inda muka shiga wannan sabon shekara ta 2024 lafiya mun yi ban kwana da wancan tashin hankali da wancan fitattu da muka gani a shekara ta 2024 ta wuce kuma zan amfani da wannan dama a yin kira da musulmai da kirista da kowa ma a duk duniya mu gaba da yi mu kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni na gari masu ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya da fatan za ku tashi lafiya filin abar ya huce suna na haruna muhammad kasana Yeah. Cause our land is honey, all the future money. And Tina, see, I can No, no, I still I leave. See, I turned in my They want it, yo. They need it, I'm We have it, yes. Let the world come and taste this beautiful land. They want it, oh, they need it. uku sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru da jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025 mun fita daga shekara 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba. Allah ya kawo mana ci gaba mai ɗorewa ƙasar mu Najeriya da dukkan kasashen Afirka. Zan yi amfani da wannan daman a eh, gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce ina gaida abokin Isa Gar sauraro wani mai fili ina gaida ibrahim lara gabta ina gaida aliyu sarkin yaƙi da ke can nima ina gaina baba gana allaji loce wace kal baba gana allaji dabuwa unguru buhari yahaya unguru ina gaida atiku dan yaraba barbarejo ina gaida aliyu dan fulani maradawa ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yada labarai mutanen mu na jamhuriyar Nijar irin su Mamman Sani Dauda Cinwaza, Suware Malam Bare zuwa da ke kasar Libya da mutanen kasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya ina godiya suna na Ali Yahaya Jafar Ungoro Allah ya sada mu da alheri. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana ya huza Abubakar Gora da karamar hukumar gwando jihar Kebbi a tarayyar najeriya mun gode muku da dama da kuma muta mu mika gaishe gaishen barka da sabon shekara don amfani da wannan dama in mika saƙon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin wato grace alheri abdu baba yakubu makeri da kuma murtala faruk saina sai gaisuwa ta ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta mai yama sai Ali Kwauta kafinta Yalwa sai wato zaki so dangi zuma da bawa Abdullahi Maska haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fullo Kebbi rilon mai akwai ga. da sauran lokacin masu ku da kuma lokacin mutanen garin mu gora mai yaƙi gandu jihar da na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka fili a bari ya huce sunana Muhammad Salim Kaura na daga jihar Zamfara. Da farko yana gaida babanmu Alhaji masu limamin masallacin jama'a na biyu Kaura na Muda da Khalifa Abubakar Atiku mai suna na Malam Babba da kuma ah, yan uwansu baki daya sai kuma ina gaida liman sani bengere mai walda kaura na moda tafta na fi mai maganin ido kaura na moda mala abu kaura mutum abun tsoro ne kaura na moda honorable hafiz mai gusau nasiru musa arabka radio nigeria pride fm gusau da kuma ainihin malam Sharafu ismail gidan ajin na kaura na moda da kuma ainihin wato baban yusra gusau ina gaida alhaji jafaru bayan da kaura na mura allah wajen sada da alheran da ke cikin wannan shekara na gudi mahamud salau kaura na mura baba abdul samad assalamu alaikum sashen hausa na muryan america sunana abdu umar madu wanda aka fi sani da abdu kamfani shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin difa a jamhuriyar Nijar biyoyi hausa ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da Sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatan ku da masu sauraron ku gaba daya. Sannan kuma shirye-shirye na bari ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar da ni ba musamman takaddama da ake yi tsakanin Fulani da bare-bare gaba daya sun kayatar da ni. sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekaran a wanda muka rasa sarkin garinmu wato kacal mahmud abba kyari sarkin komadugu wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi jana'izar shi ranar la'adi 16 ga watan disamba dan da muke ciki muna mika ta'aziyar mu da iyalansu da gaba daya musamman honorable bulumman da sauransu da kuma dukkanin yan difa muna mika ta'aziyar mu allah ya ji kanshi allah ya sa ya huta sarki mutum ne mai haƙuri da jama'an shi da kuma jajircewa akan jama'a shi muna fatan allah ya ba su juriyan hakurin rashin sa mu kuma allah ya musanya mana da sarki mafi alheri a gare mu gaba daya biyoyi a tashi lafiya sunana abdu umar madu wanda aka fi sani da abdu Company shugaban wata karamar kungiya haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin difa a jamhuriyar niger Assalamu alaikum murya Amerika mai magana Umma Mala Ali shugaba kullum murya Arewa dogon doki a cikin jahorar Nijar. To da farko ina gaida Abu da Kasko wanda shike a birnin Tawa akwai Dahiru Bidal wanda shi shugaban kullum ne na birnin Maradi akwai Zubairu Malbatala a birnin Zandar akwai dodo mai naman yan gayu a bala mai kumanda akwai alasan tayar san program to duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa allah shi mai mai tamu da allah mai shaidar amurka duka ina da duka ma'aikata na aika BOA. Na gode mai magana umma Mala Ali shugaban kullum murya Arewa dogon dutse cikin jamhuriyar Nijar. sabuwar shekara kenan to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi turakin jangebe yau shi ma a turakin jangebe shi zai bude mana sabuwar shekara yau shi Allah bari shi na farko na shekarar mu yau aikuwa aikuwa to muna muna muna godiya kwarai da eh, turakin jangebe assalamu alaikum sashen Hausa na BOA tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na a bari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini yana yi wa sauran al'umma da dukkanin mahuta wannan shiri sauran al'umma baki daya murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025 wato labarinmu na farko wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan sakwato da malaminsa a borno wato wani ba sakwace ne a zamanin da lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma da wannan ba sakwace sai yadda ki tun daga sakwato taka da kafa har zuwa borno wajen neman karatu kasan ba sakwace ba kisa yana zuwa mai da hankali wurin karatu kankace haka ɗan lokaci kaɗan don sokoto ya sauke sai ya ranar da zai dawo gida sokoto lokaci ya yi aka zo wajen malam za a yi bankwana da malam aka tara sauran almajirai da sauran jama'a aka yi wa ɗan sokoto addu'a sai ɗan sokoto malam ya tambayi ɗan sokoto ya ci to ɗan sokoto ta ɗaya kuma saduwa mu sai yaushe kuma ɗan sokoto ya shuru bai ce komai ba malam ya ce a ka sokoto ka yi shiru baka ce komai ba ina tambaya kuma daɗa sai yaushe kuma saduwar mu a sakwata sai ce to Allah shiga wata malam ina ganin sadoro mu sai dai lahira ko Allah ce subhanallah sai lahira dan sakwato ce eh to tunanin da nake ma na tsaya na diba Allah shiga wata malam ka dibi nisan sakwato da Borno ce kai dai waɗanga almajirai da gare ka ba ka barin suka tafi sabon saboda ni ni kuma abin da na zaka biɗa ta habbarin tun da sakwato na karatu na riga na samu ba ni tsammanin sake dawowa borno kuma don haka yana ganin gamo mu sai dai lahira ko to wannan <laughs> shine ainihin wato bankwanan dan sakwato da malaminsa a borno. ce koyo ba turakin jirgi amma dai ai ai da ji da ji da ji wannan an san kowa ne ne ai wannan an ce daga sakuta ne to ai ba gubiri ne wannan ai ai ba gobiri ne wannan <laughs> ni dai kan da iko Allah a nan za mu sadu a nan ofis din ba sai a lahira ina ganin malama garis ya sha wahala wurin tafiyar ne shi yasa in ji wallahi kuma ta kan to abin nan sai dai a lahira kuma kila kila yana tunanin kammala karatun da ba yana tunani yaya zai kai sokoton na. A'a gaskiya kan gaskiya ma zama gida. A ce kuma ya zage dawa. Kuma dawa kuma. <laughs> Sai a layira. gaskiya <laughs> turaki muna godiya kwarai da gaske da fata a shekara lafiya to na gaba da bajudu na daga ba na nisa. bini da aka tilas mu ja burki ne yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake bugu fata alheri da kuma fata allah mu lafiya da zaman lafiya da abin da za ta da abin da lafiya za ta ce a wannan shekara ta 2025 da cikin ikon sai nuna mana da alheri. shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya. Allahu ne na lamarin sa karatun